subhanallah malam tare ta tare ta malam tare ta za su tafi su banni ina ka san waje ku yi hakuri ku yi hakuri ko kuke ganin ba mu kuke ganin ku ba ku yafe man dangalman Allah a'a subhanallah malam na'am da Allah idan da akwai wanda ka sani masu cira wannan abun ma'ana masu cira shuri da Allah a kirawo shi malam a ga da sawa akwai wani malam garba ina cire wannan abin yana da kyau a nemo shi mai gida yi da aniya ki kula sosai da ita kar ki bata ta fita kar ki bata ta fita inda biyan ta lalace ki kula da yarinyar nan babu matsala kin gani ko ya hana ni fita hmm. shi ya fita to ai shi fita sa mai dalili ce hmm. ku yi haƙuri hmm. ku yi haƙuri ku yi haƙuri mu koma ciki inna umma sulaiman inna umma sulaiman shiga ciki Kaura? Kaura ya? Yaya? Eh? Abubuwa sun fita kokwa? Sun fita mana. Eh? Sun fita mana. To, a sun fita? Eh. Mu kuma gudu a aikin mu ne a alaikum. Amma wa alaikum yawa yawa yawa. baka shigan nan. Eh, na ce to kuma duk inda ka baka shiga eh. akwai alheri. Dan ma baka ga wuka na kallon sa ba iya kallon ta? ai ba kyau ba eh. Wallahi. To kaura taimako za a yi mun da na da bakan shigan nan ga hada da annabi taimako zai ma saboda annabi yawwa he ka yawwa to dan daraja annabi mm. a zo a taimaka min yarinya ta ce aljanu su kai mata kawanya ai aljanu har mun hannawa ai da yawa ka zo a kan gaba ai yanzu kaura hakin da yake billahi lazi yanzu aljanu ya cire ye qur'ani to a taimaka ah, min tun kafin sa'a ne sa'a ne sa'a ne yawa yawa ai a gama

ne nan? wannan aikin ai na ƙaura ne ai wani abu da ka sani ai tun da ka gaya ƙaura kuma ƙaura ba zai gagari ƙaura ba sa'a dai ƙaura rukun babban motsi mahadi mai dogon maliya ba a ganin ƙarshen ka katangar siga kowa ya rabu da kai ya lasa kuturo uwa a zauna da kai don dole ai wata wata da ta yanzu amin ya Allah amin ya Allah Hmm? ku tashi ku tashi kusa ke ta ku bata ku bata ana tashi tashi ke koma ciki hadda ni mm ke ma tashi ba inda za ta kina san abun ya shafe ki tashi tashi ba shi tashi kuma ka san wani abu eh. ki tuwa a ce yana to a ce yana gama taimako a nan gidan eh. ya tsallaka wajen gabas din nan ina taimaka musu can garin su zulum kai baliya yin za a yi. Hmm? Kana ji na? Na jin. Duk inda ka fito za ka koma. Ba za ka taɓa samun nasarar abin da ya kawo ka nan ba. Kada riga musu a fidda su ɗaya bayan ɗaya. Gaba ɗaya. Eh a fidda su one by one. Eh. An gama. Kana ji na? Ina jin ki, ina jin ki. Idan baka fita harka na ba, to azaban da zan maka sai ka yi da na sanin zuwa nan wurin. Za mu shiga cikin jikinka. Tsoron tsoro. Hmm? Rikita mata lissafi. Rikita ta. Rikita mata lissafi. Rikita mata lissafi. rikita mata lissafi. Eh. Jigita ta. Eh. Ka saura mu. To. kuyi zaman ku kuyi zaman ku a jikin nata ba sai kun fito ba zama lafiya ya fi zama ɗan sarki kasancewa ta cikin sukuni ya fi in kasance cikin tashin hankali ni a gani na ku yi zaman ku kawai tsoron tsoro na gama aiki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sannu mai magani mun gode Allah ya albarka yanzu kaura sai magana sai magana kuɗi kenan a'a ya kuɗi ai wannan mu ce daga waje an hmm. an yi magana ai ba ai magana a gaban al'umma irin wannan babu wani maganar kuɗi saboda asaran kuɗin ku za ku yi mai magani hmm? Ka ji. abin da take cewa ita ce ku take maganar nan a ah, maganar ta ce ah, ita ce ke magana ita ah, ce ba aljanin bane ba su bane hajjaji to mu je din mu je din mu je babu inda za ku je yadda muka ga rana a nan haka za ku ga dare a yadda kika ga rana dai haka za ki ga dare yadda nan tsoron kaura kaura saura waje tsoron tsoro ina abokin kaura ba taimakon da zaka iya yi bayan taimako tun da kaura ya kasa ni kuma wani taimako kai ba kauran mu ne kawai dan iska ne kai zan ba ka dai kawai ka bani tun da dai yadda aka tun da kaga ya fece da gudu to wannan eh. sihirin ya tafiya ashe ne ce kai ba kauran bane eh, wanda sihirin ya ce kawai kai dan iska ne kenan kai ba su fitar ba kenan ni wancin shi kauran akwai wani yaro mai soya awara nan bakin tashi kuka yaron nan ne wallahi ne. kuma ka san da haka ka jajibo mana su ashe ba su iya ba